A shirinmu na nishaɗi a yau mun samu bakoncin. Ta yi bakoncin wa muka samu? A to zan iya cewa kun samu bakoncin Shafi'u Muhammad Babaji wanda aka fi da kirana da Babaji. Menene Babaji? <laughs> Babaji suna ne dai na samartaka ko kuma in ce na gayu ko kuma in ce na mawaka. Ka ce kai dan gayi ne. <laughs> To, ki dai za su baki amsa. Lalle sun bani. Gaskiya. To ne irin waka kake yi? Ni gaskiya duk irin wakan da aka zo min da shi na iya cikin yarda ubangiji na fim ko kwaya kowane irin waka amma dai ni normally mawakin hip hop ne hip hop mm. me yasa ka zaɓi hip hop na zaɓi hip hop ne saboda ni gaskiya tun farko irin ma'abocin sauraron waƙoƙi ne irin na hip hop kana hip hop kuma kana waƙoƙin fim haka ne ya kan raba kafa a na raba kafa ne saboda duk inda ta faɗi ya zamo sha ne kai amma kana da dabara <laughs> gaskiya ne inda ta faɗi sha <laughs> yawa to a waƙoƙin fina-finai mm. wani irin waƙa ka yi da ka yi a fim har fim ɗin ya fita ya fice a to ainihin gaskiya wakan dai da na yi ina tunanin a kusan fim ɗin da aka fara sa waƙa na shine cikin wani fim ne a wata waƙa da muka yi mai taken hausa da hausawa so a wani fim ɗin yan ne ya sunan fim din sunan fim din mm, na dai manta sunan fim din gaskiya amma dai normally an sa wakar a cikin fim din kuma wakar an yi ta ne a bisa kan doron gargajiyar al'adar hausawa wakar mm, shine wanda ake hausa da hausawa mu ne hausa da hausawa hausa da hausawa mu ne hausa da hausawan asali da yanda yanayin wakan amshin wakan yake. Ita wakar tana nuna al'adar malam Bahaushe. Sosai kuwa. To banda ita fa. banda ita kuma sai dai sauran wakoki wanda suke fitowa album haka wanda na dan yi na hip hop a yanzu ban banda ita ban yi wani waka da na sashi a fim ba sai wata waka da na so gaman jini ita kuma za a aiki nata amma ba a fara aikin ba akan soyayya ne A so so gaman jini mai haskaka zuciya kike sa ido zubar ruwa mai faranta zuciya eh, shin ka yadda cewa ana isar da sako a waka sosai kuwa me yasa ka ce haka saboda nima na isar da dama kuma mutane sun amfana da abin da na isar da shi mutane sun amfana. saboda lokacin da ne wata waka wai ita ita ma akan soyayya ne na faɗi wani kunci da iyaye suke yi a cikin soyayya da yadda suke yi wa maneman 'ya'yansu wasu lokuta a lokacin da nake zaune yawwa ina yin waƙar wani yake faɗa yake cewa to lallai wannan abin waƙan nan da nake yi kamar tarihin rayuwarsa na kalla nake yin waƙar. Lallai kam ka so sa masa. Mm. To yanzu mu koma hip hop. okay ya ka ce babaji mm. da wace waka aka saka babaji an sani da waƙoƙi da dama an sani da akwai waka ta da na yi mata ba sa rawa? Ai mana mata ba sa rawa. Shin da gaske mata ba sa rawa? <laughs> Tuni dai na ce matan karshe rawa gaskiya kuma ba si ba. To a rera to. Ah to in ku na san waka na hands up in ku na san waka na hands up Na ɗaga hannu na roƙe Allah sarki shi ne wanda ya bani baiwar waƙa. Sannan na miƙa godiya ga duka mutanen da suke ji in na waƙa. Amma zan so gaya muku cewa waƙe na mata ba sa yin rawa. a waken kamata masa rawa yauwa duka wakokinka <laughs> tuna dai faɗa a wannan amma suna yi ko masa eh to in sun yi ba dai ban gani ba <laughs> gaskiya ne babban burinka hmm, babban buri na a rayuwa shine in yi waka in na yi ta sabo a saurara kuma mutane su yi amfani da ita kan waka me ke cimin tuwa kwarya a waka abin da yake cimin tuwa kwarya a waka shine yayin da na zo yin waka kuma babu murdin wakan a tare da ni kakan tsinci kanka a haka ina yi sosai to in ka tsinci kanka a haka kake yi haƙura nake kawai in tafi bari sai next time kuma dawon sake ta al'adar shirin na inda mawaƙi ya zo dandalin mu mukan yi wa mawaƙi ta tsiye mhm. mu ce mana baiti ko yi mana amshi ya raina dandalin voa rediyo ce ta matasa da ake kama ta akan wani salula ko ipod ko laptop in muka ta tsiye ka shin za ka mm. iya voa ko eh, dandalin voa dandalin voa mm. to kuna son ta tsiye ka ko ka sha kayi kuna son a muku ita a waƙe ne ko kuma a rafance kuke so a muku duk wacce za ta fi daɗi za ta fi daɗi <laughs> a to shi kenan bari muku ita a wakancan me yasa ba a rafancan ba a ina tunanin kamar ko za ku san haka ne in kuma ku fi san a rafancan sai a muku a rafancan a muku duka biyu mm. ok to dandalin voa kika ce eh, ko eh, radio ce ta matasa ok to a dandalin voa dandalin BOA kowa da kowa ya saurara dandalin BOA ayo eh, dandalin BOA haka dandalin BOA oho kowa da kowa ya saurara dandalin BOA so yawa rediyon matasa kowa ya saurara muna ta mika sako dandali na BOA kowa ya ji mu zai san muna bayani ne akan ar'o'in namu na rayuwa akan harkokinmu namu na rayuwa ku saurara ku ji mu duk abin da za mu yi bayani ne akan ku duk da mu da ni da ku za mu ji ku za mu ƙara ni da ni da ku dandalin BOA dandalin ah, <laughs> Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.